Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh karkashin sa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa sa na rana kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wani gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud sai kuma shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to da masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu wanka katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 29 ga watan Mayun shekara ta 2021 wanda daidai da goma sha bakwai ga watan Shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kuma sun cewa shekaru 74 da suka gabata rana irin ta yau Ayatollah Sayyid Muhammad Bakir Qadi Tabatabai babban malamin addinin musulunci ya rasu. an haife shi a garin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar iran bayan kammala karatu na sharar fage a gida ya je birnin najab na kasar iraki inda ya yi karatu a gaban manyan malamai na lokacin wanda suka hada da mirza habibullah rashti da kuma mullah muhammad fadl sharbiyani da dai sauransu bayan kai matsayi na ishtihadi ya dawo gida tabriz inda ya ci gaba da karantarwa da kuma tarbiyyantar da malamai har ila yau ya rubuta littafai da dama a bangare daban-daban na ilmomin addini da ƙarshe ya rasu a shekara ta 1947 a garin na tabriz masu ware kun san cewa shekaru 568 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan mayan shekara ta 1453 sojojin sarki muhammad fatih na daular usmaniya ta turkawa sun sami nasarar mamayar birnin constantiniya karkashin daular roma ta lokacin sarkin roma na lokacin constantine na farko shine dai gina birnin a shekara ta 330 bayan haihuwar annabi isa alaihi salam ya gina birnin ne akan tuddai guda bakwai sannan kuma ya kewaye so da wata babbar ganuwa wadda mayaka ba za su iya tsallakawa zuwa cikin garin a cikin sauki ba bayan samun nasara sarki muhammad fatih ya tabbatar da tsaro ga mutanen birnin sannan kuma ya sake gina wurare waɗanda suka lalace bayan kuma ya gina masallaci babba a birnin wanda ake kiran sa da masallacin muhammad fatih har yanzu masallacin yana nan a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wurare na tarihi a birnin sai kuma a shekara ta 1930 an sauya sunan birnin zuwa istanbul wanda a halin yanzu shine birni mafi muhimmanci a ƙasar turkiya wanda yake daga kudancin ƙasar. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan mayan shekara ta 1908 a karan farko a duniya aka kera jirgin sama mai saukar angulu wani injiniya ɗan ƙasar poland wanda yake zaune a ƙasar amurka ne dai ya kera jirgin tun daga lokacin an yi ta ƙara inganta fasahar kera jirgin sama mai saukar angulu kuma a halin yanzu ana amfani da shi akan ayyuka daban-daban a duniya kama daga bangaren ayyuka na soji ayyukan bayar da agaji da kuma tafiye-tafiye na musamman jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanunsu janar kadani a nan kasar iran ya ba wa yahudawan sayoniya shawara na su bar kasar falastinu da gaggawa kasar wanda da faransa sun rattafa hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin kasashen biyu a mali kuma wata kotu ta tabbatar da asimi goita a matsayin shugaban rikon kwariya na kasar kwamandan dakarun kudus ta dakarun kare juyin juhali musulunci na kasar iran janar ka'ani ya yi kira ga yahudawan sayoniya a kasar falastinu da su gaggauta komawa gidajensu a kasashen turai da amurka kamun gidajensu su kara tsada majiyar murar musulunci ta iran ta nakalto janar ka'ani yana faɗar haka a safiyar yau a lokacin da yake halartar taron hataman arba'in da rasuwar janar said muhammad hijazi a nan birnin tehran ka'ani ya kara da cewa a matsayinsa na wanda ya san dakaru masu gwagwarmaya a kasar palestinu lokaci ya wuce kuma na yahudawan isra'ila su durkusar da dukkanin falastinawa da bindigogi da kuma ƙananan makamai kwamandan ya kammala da cewa dukkanin makamai masu linzami fiye da dubu uku wanda dakarun falasɗinawa suka cilla kan yahudawan sayoniya a yakin kwanaki goma sha ɗaya da suka gabata an kera su a cikin gida ne ya ce ya yi imani gwamnatin mamaya ta hamsi kasar isra'ila ta zo ƙarshe kuma ba ta da zaɓin in banda komawa inda suka fito wato ƙasashen amurka da kuma turai gwamnatin kasar rwanda ta ba da labarin cewa kimanin mutanen kasar congo dubu goma sha hudu ne suke samun mafaka a kasar bayan da aka ba da sanarwar yiwuwar barkewar aman wuta karo na biyu a kan tsaunuka na garin goma jaridar timeline rwanda ta kasar rwanda ta nakalto gwamnan lardin goma ta arewa laftanar janar constant ndima yana faɗar haka ya kuma kara da cewa ya ba da umarnin ficewar mutane daga ƙauyuka tara a lardin goma na gabacin ƙasar ta congo gwamnatin kasar rwanda da ta ba da sanarwar cewa a halin yanzu an tsugunar da 'yan gudun hijira a sansanin 'yan gudun hijira da ke rugerero busa samana da kuma yondo wanda suke kusa da kan iyakar kasashen biyu labarin ya kara da cewa hatta jami'an kungiyoyin ba da agaji daban-daban wa'anda suke aiki a lardin daga ciki har da na majisa ɗinkin duniya sun arce zuwa ƙasar ta rwanda don tsira da rayukansu kasar rwanda ta kammala da cewa kofofin shiga kasar daga kasar congo a bude suke ga duk wanda yake son shiga kasar daga congo saboda tsoron barkewar aman wutan gwamnatin kasar faransa da rwanda sun rataba hannu kai yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin kasashen biyu wanda suke ɗaukarsa a matsayin buɗe wani sabon shafi a dangantakar kasashen biyu jaridar timelines ta kasar rwanda ta bayyana cewa ministan harkokin waje na kasar faransa jean ves ledrain da takwaransa na kasar rwanda bensin biruta su ne suka sanya hannu a kan yarjejeniyar a gaban shugabannin kasashen biyu banda haka gwamnatin kasar faransa ta gabatar da allurar rigakafin cutar corona dubu dari. wanda shugaban kasar ta faransa emmanuel macron ya zo da su cikin jirginsa a matsayin tallafi ga kasar ta rwanda na yaƙi da cutar corona har ila yau kasashen biyu sun sanya hannu a kan yarjejeniyar aiki tare a fagen wasanni da watsa kwakwalwa wanda zai ba wa rwanda damar karban euro miliyan ɗaya da rabi daga ƙasar faransa har ila yau kafin haka a bangaren raya kasa da samar da ayyukan yi kuma ƙasashen biyu sun rattaba hannu kan bashin euro miliyan 60 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran asimi guaita shugaban juyin mulkin da aka yi a kasar mali a cikin makon da ya gabata ya zama shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya na kasar har zuwa ƙarshen aikin mika mulki ga farar hula kamfanin dilancin labarun reuters ya bayyana cewa guaita shine mataimakin shugaban kasa da aka tilasta masa sauka bayan wani sabanin da ya shiga tsakanin su labarin ya kara da cewa guaita ne ya jagoranci dukkanin juye-juyen mulki da aka yi a kasa ta mali a cikin watannin da suka gabata guaita dan shekara 38 a duniya shine ya jagoranci juyin mulkin da aka yi wa shugaban kasa da firaministansa bayan wani garan bawul wanda suka yi wa majalisar ministocin kasar inda suka fidda ministoci guda biyu a ranar lahadi mai zuwa ne dai ake sa ran shugabannin kungiyar raya tattalin arziki na yammacin afirka ecowas a takaice za su gudanar da taro don tattauna wannan batun shugaban hukumar fifa ta kwallon kafa gianni infantino yana fuskantar matsin lamba daga bangarori daban-daban don ya bayyana rawar da ya taka wajen hana samar da gasar wasannin european super league project wanda ya kasa tabbata a cikin makonnin da suka gabata shafin labaran wasanni na espn ya bayyana cewa infantino yana cikin matsin lamba don ya bayyana rawar da ya taka a faduwar wannan gagarumin shirin wanda ya hada da manya-manyan kungiyoyin kwallon kafa na kasashen turai waɗanda suka hada da manchester united real madrid da kuma juventus amma sai shirin ya rushe a cikin sa'o'i 48 kacal labarin ya kara da cewa shirin sabon gasar wasannin kwallon kafan ya rushe ne saboda rashin amincewar masu goyon bayan kungiyoyin kwallon kafa na kasashen na turai shugabannin kungiyoyin kwallon kafa da kuma 'yan siyasa wasu masana sun bayyana cewa rashin tabbas da ya mamaye sabon shirin wanda suka hada da inshora na 'yan wasa da sauransu na daga cikin abubuwan da suka haɗu suka wargaza shirin european super league project masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan to masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a wani sabon shirin na tsabtar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun foodborne diseases wato cututtukan da ake samu sakamakon cin gurɓataccen abinci da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud tuma dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun foodborne diseases wato cututtukan da ake samu ta hanyar cin gurbataccen abinci za mu ga cewa abinci na gurɓacewa ne sakamakon haɗuwa da yi da ƙwayoyin cuta irin su bacteria virus da sauransu a wani lokacin kuma ana samun cewa abincin ya gurɓace ne sakamakon guba ne ko kuma wasu sinadarai masu illa wanda suke wa dan adam matukar illa a cikin jikinsa irin su cyanide to dai wani lokacin kuma ah, su abincin wani lokaci mutum ko dabbobi ko kuma wasu ƙwarurruka suna taimakawa wurin yawo da ƙwayoyin cutar wanda yake sa abincin ya gurɓata kamar yadda ƙungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa rashin lafiya sakamakon cin gurɓataccen abinci a ƙasashen afirka na jawo mutuwan mutane aƙalla 137 kuma yana jawo mutuwan mutane aƙalla miliyan 99 a duk shekara kenan za mu ga cewa kwayar cutar da ta shahara wurin jawo irin wannan cututtukan sun hada da irin su bangaren bacteria kenan bacteria irin su salmonella da su e. coli akwai wani makala da wani professor na jami'ar nairobi professor erastus kangete ya rubuta wanda yake bayyana cewa da yawa da kasashen afirka ba su da kudade da kuma kayan aikin da ya kamata wanda za su iya ganin cewa an samar da tsabashin abinci ta hanyar da ya dace shi yasa suke dogaro da kasashen waje sosai don samun taimako ya kara ku da cewa yawancinsu ba sa damuwa da ingancin abincin su na kasashe kawai su dai sun fi damuwa da a samar da abincin da yawa yadda al'ummansu za su wadata za mu ga dai cewa yawancin mutane ba sa danganta a rashin lafiyar da ya same su da kuma abincin da suke ciki yawanci za su ga mutum lafiya to yawancin abin da zai fara zo mai aran shi ba zai fara tunanin cewa abin da ya ci ba ne za a iya kuma lokaci abincin da mutum ya ci ba a nan take ma yake illata mutum ba wani lokacin ya kan ɗauki lokaci to a wasu kasashen kuma da suka ci suna har abincin da mutum ya ci ma suna bibiya su ga wani irin abinci aka ci tsawon wasu kwanaki. masu saurari kada a shafa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh daga birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan cututtukan da ake samu sakamakon cin gurɓataccen abinci to zamu ga cewa akwai wasu mutane haka kamar duk cuta haka na gurbataccen abinci zamu ga akwai mutanen da suka fi haɗarin kamuwa da shi musamman akwai yara 'yan kasa da shekaru biyar saboda su ma da abin da suka samu za a ga cewa sun kai baki suna ci kwaka to irin wannan suna saurin samun cin datti ko wani abu wanda zai musu illa akwai kuma tsofaffi wanda su ma garkuwar jikinsu ya riga ya kasa mata masu ciki haka wanda su ma garkuwar jikinsu bayi da karfi sosai ba kamar sauran mutane ba to sannan kuma mutane da suke da wasu cututtuka na daban irin masu kanjamau da sauransu nan za mu ga cewa akwai hanyoyi da yawa da ya kamata a ce an bi wurin tsaftace wurin ko kuma tsabtacewa ko kuma wurin kare wadda za a bi don kare kamuwa daga irin wayannan cututtuka misali ya kamata a tsabtace wajen girki da duka abubuwan da ake amfani da su kafin a fara girki zama cewa ba kazanta kuma ya zama yana da tsabta an wanke an tana an kwashe duk wani kazanta ko da daga wurin kuma ana girkin ya kamata a lokacin da ake girki ma ana tsabtace waje ba dole sai an ce an gama ba wanda zai yi girki zaman cewa ya tsaftace jikinsa musamman hannu saboda yawanci bincike ya nuna cewa ana, kare kai daga kamuwa da cututtuka inda mutum ya wanke hannun shi da sabulu musamman ma kamar bayan an fito daga ban ɗaki wani yana kare mutum daga kamuwa da cututtuka da yawa kuma ya kamata a ce wurin hanya aje abincin a san wani wuri ya kamata a aje abincin a kare abinci daga kwari ko dabbobi irin su maguna beraye kudaje da sauransu wanda su ma manya-manyan abubuwa ne wanda suke taimaka wurin yaduwar cututtuka al'umma sannan a gidaje ya kamata a kula da wani irin abinci ne ke sa mutane su samu canji a jikinsu wato kamar food allergy kenan ko guban abinci food poisoning ko kuma idan akwai wani mai irin wani rashin lafiya a gida a kiyaye irin abincin da ake bawa mutum to masu sauraron mu cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba don jin cututtukan da ake samu sakamakon cin wannan gurɓataccen abincin da kuma alamomin irin wa'annan cututtukan yanzu a madadin kowa da kowa na radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum warahmatullah madala yanzu kuma masu sauraro sai shirinmu na karshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na Iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku. Yanzu kuma sai a gyara zama da a saurari waƙa daga bakin Irfoyo Bayati da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waka daga bakin mai ita. مهر تو در جان من سر سامان من ای همه باور دل میران من عشق دلارام تو مستم از جام تو پر از غرورم میهن سر بلندم ای وطن سب ابد از خاطرم نرفت نام تو شاد بمان که با تو سبز شود سرورم سبز بمان همیشه خاک پر از قرورم میهن سر بلندم ای وطن صبورم ایران saurari fuyo bayati kenan a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu saurari sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan jalin zamun shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyan shirye shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng فرصت دوباره فردات با تو فاصله نداره امروز واسه تو شروع راهه یه وقت راهی نری که اشتباهه امروز دیگه نوبتت رسیده هر لحظه بهت یه ایده میده امروز و پر از انرژی باشو دو برابر باید کنی تلاشو امروز امروز امروز نشه دیر Everybody sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan da kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi-dumin su halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muroyin su tare mai ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.